ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء امه رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون sannan muka aiko da manzanninmu a jere manzo bayan manzo duk yayin da kowace al'umma daga cikin waɗannan al'ummomin manzo ya zo masu sai su karyata shi sai muka bi su da halkarwa sashe bayan sashe babu wani abin da ya saura daga cikinsu sai labari hallaka ta tabbata ga mutanen da ba sa imani da abin da su suka zo musu da shi daga su.